almaguri'a ta koma ta kwanta tana ta Allah Allah ya dawo dan tsoro ma take ji ya tafi ya bar ta ita kadai doctor din da no din ba su jima da fita ba ya dawo sanye da manyan kaya na alfarma waɗanda suka amshi launin jikinsa ga kamshi yana ta zubawa ta kota ina dagowa ta yi ta kalle shi shi ma itan yake kallo ba karamin tsananin kyauta masa ba hijabin ya amshe ta ainin ita kanta ta ga kyan nasa sosai daman dai shi mai kyau ne na fahimci hakan tun ganinta da shi na farko karasuwa ya yi hannunsa riƙe da ledoji ya ajiye yana faɗin mai kyau na kin yi kyau sosai murmushi ta sakar masa haɗi da masa godiya ta ce shi ma ya yi kyau da bebanci abdul ya karaso ya zauna cikin nishaɗi da farin ciki shi ma ya mata godiyar kyan da ta ce ya yi ya kalli hannunta ya ga an mata an maida mata wani drip ɗin sai yanzu ma ya lura saboda hankalinsa na kanta bai kula ba sam dokta ya shigo ne abdul ya tambaye ta Almakwai ta amsa da a A e, ya ce oke ya yake jin jikin da sauki ta ɗaga masa kai alamar A e, ya ce allah ya kara sauki ta amsa da Ama, duk suka sakar wa junansu murmushi a lokaci guda wata iriyar kulawa yake bata ta musamman a zamansa a asibitin haɗi da tattali da zallar kimar mutuncinsu ya bi ya maida ta wata narkakkiya sai narke masa take yi satin su daya aka sallame su suka koma gida ma'aikatan gidan duk suka zuba ido gulma ajali in ba a yi ba a mutu amma fa wannan gulmar sai dai gani kawai sai dai duk suna gwale ido su ga kome har ɗakinta ya raka ta ya kwashe kayayyakin da ya siyo mata don ya mata sabon shopping ya kai kayayyakin ɗakinta da kanshi ya hana ta ɗaukar komai ma'aikatan gidan na kallo akan idanuwansu akai komai tantiri kam ai baki da jini tuni duk suka mutu amma shi fa ya sa wa shi kawai tausayin ta ne yasa oga ke yin haka ke yin haka dan shi yana da tausayi shi yasa yake bata kulawar nan amma fa duk da haka kulawar ta yi yawa tantiri ya faɗa a zuciyarsa amma fa har yanzu yana cikin kwaɗayin yarinyar kuma shi inda miyansa ya tsinke tabbas sai ya mai da yawo almakuri ta masa godiya bayan ya gama kwasa kayayyakin suna zaune gefen bed ɗin shi da ita amma suna da ɗan tazara da juna duk yanda ya kai ga jin sha'awarta har suka gama zama asibitin ko taɓa ta bai yi ba duk da yana azabtuwa amma haka nan yake jurewa da matsewa yake mai da kwaɗayinsa amma fa duwawu na shan kallo abdul ya kure ta da ido sam bai gajiya da kallonta har wata kiɓa ta yi na kulawar da ya rinka bata a asibitin ta yi fresh wahalhalar rayuwa da ke ta tare da ita suka fara gushewa tuni zallar kyanta har ya fara bayyana kasan nan nata ya kara cika fam wato duwawunta sun kara bayyana ta kara yin kyau da ita ta kai mace ta riga ta kama kasa godiya ta masa ta hidimar da ya rinka yi da ita a asibitin kanta na kasa bana son kina mun godiya airan ce na baki zaki bani nan ba da jimawa ba Abdul ya faɗa yana wani karewa ta kallo kasa kasa almukuri a ta dago ta dago ta tsara sa da ido jin ya ce wai za ta biya shi Ne ai ban da abin da zan biya ka ta faɗa hakan da bebanci Abdul Jalil yayi murmushi yace kina da shi mana almukuri'a ta yi jin kana ta ce ina yake da bebanci Abdul Jalil yace in kika kara samun sauki zan nuna miki inda yake almukuri'a ta yi shiru haɗi da shiga nazari ta ce a'a ya gaya mata yanzu Abdul Jalal yake ce mata Abdul yake ce mata me kike ci na baka na zuba in kika kara samun sauki zan nuna miki ai zaki biya ni ko tunda kina da kayayyakin biya sama da kasa ga na tsakiya ma duk kina da shi almukri'a da bata fahimci me yake nufi ba tace masa eh za ta biya shi tashi abdul yayi da niyyar barin ɗakin yace ta huta kuma kar ta ci gaba da dafa masa abinci ta bari sai ta kara samun sauki yace kuma ta rinka fesa maganin sauro na fesawar da ya siyo almukri'a tace to ta kuma masa godiya abdul yace zaki biya ai almukuri'a ta daga masa kai alamar to Abdul ya fice a ɗakin zuciyarsa sai dai Abdul ya fice a ɗakin zuwa side ɗinsa. Sam shi ko abinci bai ci duk ya bi ya rame in yana ganin ta sam bai jin yunwa. A zaman sa a asibitin a ta fahimci Abdul mutumin kirki ne kuma shakuwa ta kare shigowa tsakanin su mai tsanani. Ta fara ji a zuciyarta zuwa yanzu ba abin da ba za ta iya ba ba abin da ba za ta iya yi wa abban nata ba don ta faranta masa. ko mai ma za ta yi masa ta san ba za ta biya shi ba ɗawainiyar da ya rinka yi da ita asibitin har kayanta ya rinka wanke mata abin da bai taɓa yi ba ko kayansa bai taɓa wankewa ba tun da ya zo duniya sai dai boxes kaɗai yake wankewa kansa amma ita kullum da ta cire kaya zai wanke a su a asibitin almakuri'a ta kuma faɗawa kogin soyayyar abdul ba tare da ta sani ba amma ita kanta ta afka kogin da yake ciki tsundum ya koyar da ita san shi kuma Tani ta dauka karfe takwas da talatainin safiya saudi zaune a falanta yayin da larai ke tsugunne a kasa fuska dauke da tsoro hajiya saudi ta zuba mata ido sai faman girgiza kafafuwa take yi sanye take da wata buhun rigar atamfa abuja bubu akalla yanzu turmin atamfa biyu hasiya hajiya saudi ke ci ta kara tafka wata uwar reshe shirkiba ta kuma dunkulewa rigijiji ga uwar uban dukiyar kumatun nan nata sun kara su bututu kamar fanke ya ji bakin nan nata ya kara zungurere da shi kamar na biri gashi baki gashi baki kirin kamar na yan shaye-shaye hankalin hajiya saude kwance sai kara rushewa take yi tana tarwatsewa kamar cincin ya ji kayan haɗi ina shi usman din da nace ki kirawo shi ku taho tare cewar gimbiya madam hajiya saude tana magana kuma nan, nata na motsi yayin da nonuwan nata suka kara uban tsawo har sun wuce cikinta sun kai cibiyarta kamar dai su ɗaɗɗen silifas tumbin nan nata ya kuma kara uban faɗi da tsawo da ta zauna tumbin zai zauna shi ma akan cinyoyinta jib jikin laure ya kara ɗaukar rawa dama ita tunda aka ce mata wai hajiya na kira yau da sanyin safiyar nan ita da ba ta tashi da wuri amma yau ta tashi da sanyin safiya lare ta gama yadda da yau akwai tashin hankali ta riga ta sadaukar ma kwamba ya gurbi ne zai fashe in ko ya fashe sai ya addabi uban kowa da wari har wanda ta fasa shi eh ya ce min yanzu zai so saboda oga ya sashi wani aiki ne shine yake dan karasawa cewar larai hajiya Saude ta bude baki za ta yi magana usman ya iso yayi sallama ta masa iso ya shigo shi kansa gaban sa faduwa yake yi saboda kiran saude ba alkhairi bane zubewa usman yayi ya fara koro mata gaisuwa ba tare da ta amsa ba ta gyara zaman hadi da gyara zaman dan kwalin da ke kanta ta turo shi gaba ta cuno dogon bakin ta cuno dogon bakin bakin ta kana ta fara magana cikin ruwan wutar bala'i kai dan boro ubanka har wuyanka yayi launin yayi kaurin da ni zan yi kira ka zo ka ce wai kana karasa aikin Abdul ne nan take Usman ya shiga bata hakuri daman ya san za a yi haka domin ya lafiyar kora balle ta yi hauka inda sabo kowa ya saba da zagin Hajiya Saude kwafa Saude ta yi haɗi da cewa ina daidai da zamanin kowane ɗan tsinannen ma'aikaci a gidan nan duk suka haɗa baki gun cewa Allah ya huce zuciyarki ta kuma yin kwafa haɗi da gyara zama irin na masu isa da duniya waɗanda ba su san akwai mutuwa ba daman na kira ku ne in tambaye ku amma ina so duk ku gaya min gaskiya domin in har kuka min karya na gano hakan a ƙarshe wanda yake lahira masu yafi ku jin daɗi kun dai san wace ce saudan saraki ba imani bane ya wadata ba imani ne ya yawaita a zuciyata ba Usman da Lare suka haɗe wani mugun yawo na tashin hankali suka juyo suka kalli juna kana duk suka amsa da za su faɗi gaskiya zuciyarsu sai dai dukan ɗari uku uku take yi saboda ba su san me za ta tambaye su ba sauri ta ci gaba da magana tana karkata akalarta ga usman zan fara ta kanka kai usman kana ji na ko usman ya amsa da eh ke daɗe har jikin usman ɗin na rawa hajiya saudi ta ci gaba da magana tana tsare sa da 'yan mitsilayen idanuwanta na harijai kai usman kafa kusanci da ɓangaren mijina ya kake ganin ma'amalarsa? da wannan mai dafa masa abincin aikinta take yi ko kuma dai tana shigar min harkar mijina saraki don na san dai shi mijina ko kallon banza ba ta ishe shi ba ni na san me na taka a kan shi Usman ya haɗe wani yawo kane sai ta kansa ya fara magana cikin ƙwarewa ai ranki ya daɗe kin san dai waye Alhaji Saraki ina mai tabbatar miki da ko kallo ma wannan yarinyar ba ta ishe shi ba zan iya ce miki ma ba su cika wani haɗuwa da shi ba shi ya ma fi zama a saman sa. in kin ga ya sako abinci zai ci kuma da ya ci abinci shi kenan sai ya koma sama Usman ya faɗa ne kawai don gaskiyar ba za ta faɗi ba amma shi ma ya fara fahimtar abubuwa yana gani ogana shi wa yarinyar wawu ya jaka in ban da wawanci ke kya ɗauko wannan don kwalelan kice mijinki ba zai kalle ta ba Usman ya faɗa hakan amma fa a can ƙasar ransa Hajiya Saude ta sauke ajiyar zuciya maganganun Usman don takula shi ustaz ne ba zai mata kariya ba nan da nan ta fara aminta da kalamansa mummunar mafarki ta yau ta ga mijinta tsaye da wannan yarinyar mai aiki suna wa juna kallon so da ƙauna shine ta ya tashi ta gaza komawa baccin ma yau gabaki ɗaya. amma ba ta san kawai sharrin shedan ne ke bibiyarta ko da yake ita da kanta ta san ta fi shedan sharri ka tabbata Usman don wallahi in na fahimci wani abu akasin abin da ka gaya min wallahi gidan nan ya mana kaɗanni da kai cewar saude usman da gabansa ke dukan uku uku ya juya ya kalli larai ta ɗaga masa kai cikin kissa alamar ya ce eh ba tare da burunguzuma ta fahimta ba tabbas ranke daɗe duk cikin kalamai na babu karya wannan magana gaskiya ce shi yalla bai faranki ya daɗe bai ganin kowa a duniya sai ke Usman ya karasa maganar haɗi da zuzutata don so yake yi su gama lafiya shi da ita don kowa ya santa da shegen kishin bala'i. Hajiya Saude ta yi marmashin jin abin da Usman ya ce kana ta ce, ko ya akai yi kasan haka Usman?" Usman ya tunano wata karya kana ya ce, "Ai ke daɗe, kin san na hannun damansa Ahmad ɗin nan, amini na ne." Shi ya gaya min, ya ce min wallahi duk kamfanonin oga ko sakatariya bai da ita mace. saboda kawai matan ma duka ba sa gabansa to yana da ke ma me zai yi da wata mace a duniya ubangiji fa shi kadai ya san halittar da ya maka miki <laughs> kai Allah saki? Mm. <laughs> kuma je zuwa ai yanayin ki ya wuce misali ranke daɗe surar ki ta wuce mai hankali lare ta kalli usman dan ta fahimci magana ya ma Saudan cikin magana amma Hajiya Saude bata fahimta ba sai ma ta shiga nishaɗi mara misaltuwa alhamdulillah to yanzu zan baka wani aiki na kular min da yarinyar nan A kan mijina insha Allah ni na san ni na san me zan maka cewar Hajiya Saude Usman ya ce an gama ranke daɗe Hajiya Saude ta ce yauwa aje ka to kai na gama da kai duk abin da ka gani ko ake ciki ka rinka sanar da Larai tana gaya mu? ko ka zo ka same ni da kaga akasin abin da kake so abu akasin abin da nake so ka zo ka gaya min Usman ya ce to an gama ranke daɗe ya miƙe ya bar falon yana godiya ga Allah da suka raba lafiya sai da yayi nisa da sai ɗin kana yace wuwa wuya duk wayanki kin yi ubangijinmu ne insha Allahu sai mun ga karshen ki bi iznillahi sai oga ya auro mace dan ke ba mace bace baki da maraba da botorumar fim muguwa kalar ki kalar zuciyarki in ba ma kadara ba mai oga zai yi dake dan da gani ke bakar kadara ce a gurin oga Usman ya kyalkyale da dariya shi fa baki ɗaya halittar matar ma dariya take ba bashi burunguzuma kenan wai Usman ya kara fada yana tafe yana dariya Usman na fita Hajiya Saude ta dawo da dubanta da hankalinta kan Larai ta ce to ke ina jinki ki gaya min gaskiya ya aikin da na saki ya rayuwar mijina da yarinyar nan Lare ta gyara zama haɗi da gyaran murya ta ce yauwa Hajiya kin san dai gaskiya ɗaya ce ko to ita zan gaya miki in kin amince sai dai gaban Hajiya sai da gaban Hajiya Saude ya fadi jin abin da Lare ta ce ina amince ki gaya min ai gaskiya nake so ki gaya min Lare Hajiya Saude ta faɗa yayin da zuciyar take tsananta bugun da bata san na menene ba ta kara kwar Lare da ido har Larai za ta buɗe baki ta yi magana. Hajiya Saude ta dakatar da ita da cewa, "Ki fito fili please ki gaya min gaskiya Larai dan Allah. Ni kin san indiya dai akan mijina ne ban da hankali. Kawai ki gaya min gaskiyar me ke faruwa da mijina da yarinyar nan." Saude ta yi maganar da kwatan da kwantacciyar murya. Yau ce rana ta farko da Larai ta ji Saude ta yi magana da kwantacciyar murya. Bata san tana da kwantacciyar murya ba sai yau. Larai ta yi kasa-kasa da murya irin ta gulma da munafurci kana ta fara zayyano zance. yau ranki ya dade yallabai me zai yi da wannan yarinyar mai siffar julluwal insu ai ranki ya dade ki tsoma ranki a ruwan sanyi kawai ki mayu wankan tsarki da ruwan kankara ki bacci ki huta yar hutu jikar hutu babu wani abu ko makamancin abu a tsakaninsu da wannan mai aikin in takaice miki ma hajjaji ikon Allah ai shi yalla bai ma kyamar yarinyar yake yi hajiya saude ta yi bending akan kujerar haɗi da sauke nan nauyar ajiyar zuciya ta sha wata matsalar larai za ta gaya mata akasin abin da Usman ya gaya mata amma larai har kin sa gaba na faduwa na sha akasin kalaman da suka fito a bakin ki zaki gaya mun wallahi har zazzabi ya fara rufe ni cewar Hajiya Saudi da zuciyarta ta kuma kwanciya saboda kalaman larai da na Usman da ta hada akanta. larai ta watsa hannu haɗi da cewa a'a ranke dade ai wannan magana da Usman ya gaya miki kaf gaskiya ce ko ɗigo daya na karya babu shi yasa ni ma na kasa tabbatar miki da gaskiyar nan bisa gaskiya ranke dade kamar bacewar cewar Usman ne ke kadai ce a gidan nan kuma har abada ni ban ga alamar ogama na da lokacin wasu banzayen matan ba yo Allah ya taimake ki ta ina ma oga zai wa kansa wahala shi fa ba ruwansa kwata-kwata ko mu masu aiki in muka gaida sa bai ma kallon mu nan take hajiya saudi ta kara jin zuciya nan saudi ta kara jin zuciya da hankalinta ya kwanta luf akan mijinta ta kuma sauke ajiyar zuciya ta furzar da iskar nishaɗi. na jin daɗin kalaman lare na ji daɗin kalaman ki Lare. ni daman na sani mijina ba zai yi me zai yi da wata bayan duk na kulle ko ina a birnin zuciyarsa da zai ga wata mace kawai shedan ne ke dora ni akan wasu tunane-tunane Larai ta amshi da ranki ya dade. Ki kori tunani tunanan ki kwanta ki bacci ki kara hutu bisa hutu. Wannan maganganu nawa babu na karya a ciki. Ai yadda kika san bola haka mijinki ke kallon mai dafa masa abincin nan. Yo Hajiya me zai kalla a jikinta wanda bai kalla ba a jikin ki? Wannan karan sai da Hajiya Saude ta yi murmushi. Yau ce rana ta farko da Larai ta ga murmushinta a duniya. Larai ta fuskanci daman tuni karya ta fi mata daɗi akan gaskiya. ai kokariyar za mu yi ta shirga miki bakar daga lare ta faɗa hakan a zuciyarta Allah lare ki ce ni ma kyakkyawa ce ta last class Hajiya Saude ta faɗa tana karewa kanta kallo ita a dole ga kyakkyawa lare ta dago ta kalle ta dariya ta taru mata a wuya amma dole ta haɗiye ta ta ce tsananin kyau ne da ke ranki ya daɗe aikin naki ne da so ya hana alhajin ki gigin kallon wata habaran ke daɗe Aiko, kusa ma karki kara kawo tunanin dadi zai iya kallon wata ko wace ce ita kwantar da hankalinki Hajiya Saude ta kare shiga nishadi da farin ciki zuciyarta ta kuma nutsuwa tsam a guri daya akan mijinta to shikenan lare amma fa ki ci gaba da samun ido de akan su ko za a samu wata jaridar akasin wannan da kika fayyace min yanzu aiko an aiko an samu ba za ta saidu ba domin wannan jaridar ko me saida ta ma sai ki ajalinsa jaridar bakin jini ne da ita larai ta faɗa a can bedroom ɗin zuciyarta amma a fili ta ce ai ranke daɗe ba za a taɓa samun wata jaridar akasin wannan ba kin dai san ne da sa ido hajjaju to tsawon lokacin nan ban ga komai ba wannan jarida da na sauke miki ita yanzu ita na gani kuma ita kowa ya gani hajiya saudi ta kara sakankancewa zuciyarta ta fita a wasu wasi to shi kenan lare ta shi ki tafi abinki an jima ki zo zan baku babban tukuici ke da Usman ku sun sani a ni'imar nishadi saboda ni miji na shine duniyata lare tace to ranke dade mun gode Allah ya saka da alkhairi Allah ya kara arziki Allah ya sa daga ke ba kari saude ta amshe da fadin ai daga ni din ba kari ne na har abadan tai maganar cikin tabbatarwa jahili jahili ne lare ta faɗa a ranta domin duk jahilcinta ta fi sau da ilimi ya za a yi a ce Allah ki kawo wani zancen banza kuma insha Allah ku hajiya aikin kulle ko ina da ko ina ni'imar da Allah ya miki daban ce larai ta faɗa hakan a bayyane saude ta kare shiga nishaɗi. ita da kanta tana tabbatarwa da kanta mijinta bai isa ya kalli ko da wata mace ba balle ya so ta da aure to ta ina saude ta faɗa a ranta yayin da ta ya yawaita larai ta miƙe ta bar sai din nata ita fa larai ta ma fara tunanin hajiya saude ba ta da hankali in ba rashin hankali ba ke ba zuwa bangaren mijinki kike yi ba ke ba sauki sa kike yi ba kwata-kwata ma baki san a wani yanayi mijinki yake ba saboda tsabar kiwar tsiya dan ganin nisan zuwa fat din nasa take je ita fa ko sakowa daga upstairs ɗinta aiki yake zamar mata kiwa ce da ita na masifa hutu kawai ta sani a rayuwarta ba ta san yadda ake tarairayar miji ko tarairayar miji ba ko kusa sakarai mai daɗin kishi larai ta faɗa a bayyane tana yatsa na fuska a kasan zuciyarta kuwa addu'ar rushewar saude a gidan ta shiga yi wannan addu'a kaf ma'aikatan gidan babu wanda bai ma saude ita yau kimanin satin su ɗaya da dawowa daga asibiti ta ji karfin jikinta sosai abdul na tsananin bata kulawa da su da ƙauna. ya riga ya ɗaurata ta akan darasin sansa kuma ta ɗauru ta yi zurfi matukar zurfi Abdul da kansa ya je kasuwa ya siyo mata net na gayu ya zo ya saka mata a gadonta in dai akan almukuri'a ne Abdul bai jiran kowa sai dai ya je da kansa kawai ya mata kullum yana sa ɗinta yana ba ta kulawa ta musamman ya siyo mata akwatuna guda shida duk cike da kayayyaki na alfarma atamfa kusan kala hamsin les kala ashirin shadda kala ashirin ya ba wa Ahmed ya ce ya kai a dinka a dinka mata a gwada da kanwar shi kasancewar Ahmed na da kanwa mai shekara sha shida abinka da kuɗi ko one week ba a yi ba aka ɗinko mata atamfofin guda hamsin da shaddodin guda ashirin da les ɗin guda ashirin masu kyau duk ciki babu kyan banza Abdul ya kawo mata ta amsa ta shiga masa godiya da addu'o'i Abdul da ke zaune gefen bed din ita kuma tana tsaye tana ta dudduba kayayyakin da ke kan gadon sai murna take yi domin kayan sun mata kyau ainin kullun cikin hidima yake da ita ki daina mini godiya kin manta zaki biya ni cewar Abdul Jalal almukuri'a da ke tsaye ta watso masa daradaran idananta in yace za ta biya shi sai ta shiga mamakin da me za ta biya shi bayan ita bata da kuɗi banda kuɗi aini ta faɗa da bebanci ko da bebanci in dai ta yi magana muryarta da daɗi Allah ya tauye halitta ya san dai da a ce tana magana nomali, da ba karamin daɗi muryarta za ta yi ba kina da shi ki bari ki kara warkewa zan nuna miki so hmm Allah sarki to duka duka zan dakata anan sai mun haɗe da ko a kashi na gabatancin yadda za ta kaya kuma wuce lafiya da sunan Allah mai rama mai jin kai littafin wata kishiya kashi na goma sha tara suna gama mata abin da za su mata suka fice a ɗakin suna ta yabawa da kyawunta hatta dukta sai da ta yaba da kyawun nata Allah sarki anan magada ka tasi kuma daura almaguri'a ta koma ta kwanta tana ta Allah Allah ya dawo tan tsoro ma take ji ya tafi ya bar ta ita kadai dokta ɗin da nurses din basu jima da